Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Jama'a Assalamu alaikum Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. akan hukuncin kisa ta hanyar rataya da babbar kotun musulunci ta jihar Kano ta yanke ma Abdul Jabbar Nasiru Kabara. bayan da ta tabbatar da laihuhukan da gwamnatin jihar Kano ta tuhume shi da aikatawa na yin ɓatanci ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Muna tahe da bayanai daga ɓangarori daban-daban kuma da yake yau Juma'a muna tahe da ƙunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya. Bari mu hara da bayanin ɗaya daga cikin manyan lauyoyin da suka gabatar da ƙarar Sheikh Abdul Jabbar tun da farko. sunana Profesa Mamman Yusufari a SAN. Abin da ya faru a kotu shine hukunci ne kotu ta yi akan wannan shari'a da ake wa wannan malami wato abdul nasiru kabara an dade ana yin shari'a nan shekara ɗaya da wata biyar kenan kuma kotu ta same shi da laifin da aka zarge shi da shi na batanci ga manzon zira sallallahu alaihi wasallam an caje shi akan ca ya yi kalamai na batanci a wazuzzukan da yake yi to su mu masu gabatar da kara madadin gwamnatin jihar kano mun kawo shaidu guda hudu domin mu tabbatar da ya aikata wannan laifi shi kuma ya kare kansa a matsayin wato da kariya daga baya aka ba da jawabai na rufe shari'a a kotu ta amsa ta daga zuwa hukunci to dukkan abin da aka zarge shi da shi guda hudun nan na kalaman batanci da aka ce ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kotu ta same shi da wannan laifuffuka kariyar da ya ce ya bada kuma kotu bata amshi wannan kariya ba ta ce bai kai ga kariya ba saboda haka a ta same shi da laifi kuma a doka wannan laifin da aikata har an mutum aka same shi da shi a hukunci na kisa ne to kotu kuma ta tabbatar masa da wannan hukunci na kisa a kansa haka nan kuma kotu ta yi wasu umarni ga gwamnatin jihar kano cewa na farko littattafan da ya gabata a ma kotu kusan su 200 lokacin da yake kokarin kare kanshi kotu ta kwace su kuma ta bada umarni a kai su dakin karatu na jiha domin mutane su amfana na biyu ya bada umarnin cewa 'yan jarida gidajen watsa labarai a talabishin ne ko rediyo ko kowane kafa ta watsa labarai ba bai amince nan gaba a dinga saka wazuzzukansa ko karatuttukansa ko kuma hotunansa ba ya yi hani ga wannan ya ba da umarni kuma duk wanda ya yi gwamnatin kano ta ɗauki mataki a kansa na shari'a a kama shi a yi masa hukunci na uku ya yi hukunci a kan cewa masallatai guda biyu da yake amfani da su yana yin wa'azi a rufe su har sai lokacin da gwamnatin jihar Kano ta ga ya ga abin da ya dace a yi da waɗannan masallatai to wannan shine hukunci a takaice da kotu ta yi ga ma yadda alkalin kotun mai shari'a Ibrahim Sarki Yola ya yanke ma Abdul Jabbar hukuncin ya fahimta ta abubuwan da suka faru a gabana a cikin wannan shari'a tun daga ta har zuwa ranar da ne yankan hanzari ai babu wurin da na biya ku dacewa da kai illa ne ma hulun da kisa wannan ra'ayi da na ɗauka sashi na ɗari kuɗi tamanin da biyu subsection b na kano state shari'a ta kwallo sauran shi ne ya faɗa ka ga kuma abin da sashin ya ce duk wanda ta kowace siga cikin jama'a ya ci mutunci ta hanyar amfani kalmar baki a rubuce ko da bakin ko ta hanyar nune da ya nuna ko ya bayyana duk wani yanayi na raini ko cin mutunci da alkur'ani da girma ko ɗaya daga cikin annabawa hukuncinsa shi ne kisa wato a shi. ba ka dogaro da wannan sashi na ɗari kuma tamanin da biyu ba a cikin baka na shari'a dinar kwallon su na yanke ma hukunci kai abu da jabbar nasir kafara hukuncin kisa An yi wata dambarwa a kotun inda Sheikh Abdul Jabbar ya yi wasu maganganu har ya buƙaci a gaggauta rataye shi kuma baya neman sassaucin kotu. Na saurari yadda kamar da sai a shari'a. Ka juya duk hujjoji na gaban karasu. ba za ka ba umarni ba ka ban ni yi magana kai ba lauya ba kada wani ya damu a kan tafiyata kan tafiyata lahira saboda wallahi tallahi zan shiga ba lahira da girma abun Allah dan mutuwa ta girma kuma ba na roƙon kai Ibrahim sarki da kai mun sassauci sassaucin Allah kai ne nake Ibrahim sarki kai mun sassauci ba na roƙon ka ba na neman sa Allah ne Allah ne ke kuma a gaggauta zantar da wannan hukunci Kayan mu ci gaba ga ra'ayoyin wasu kanawa akan hukuncin da aka yanke ma Sheikh Abdul Jabbar Nasiru Kabara. Game da wannan hukunci da wannan kotu ta mai albarka ta yanke akan Malam Abdul Jabbar Kabara. To wannan dama shine hukuncin da al'umma suke son gani suke son ji a koda yaushe. Don haka ya kamata duka al'umman musulmi muna cikin farin ciki da wannan hukunci da kotu ta sannan kuma wannan ya zama izina ga mutanen da suke fakewa da sunan addini domin su batanci ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma muna jiran kotu ta yi gaggawar yanke hukunci dama gwamnati ta ce tana jira ya kamata gwamnati ita kuma ta yi nata aikin tun da yanzu kotu ta gama aikinta. sunana abdullahi muhammad wannan shari'a da aka yi ta yi daidai wanda shine ita ce ta dace da shari'a da ya kamata a rinka mutane idan sun saba akan dukkan abin da ya kamata ba dama cewa ko wani son zuciya ko wani abu ya rinka shiga cikin al'amarin ba amma mu wannan shari'a da aka yi mana daidai domin saboda yan gaba ko da wani zai yi kaga ba zai aikata ba wannan shine da ni ra'ayina sunana Tijjani Musa Kalla ina zaune a garin Kano a karamar hukumar Fage a game da wannan hukunci da aka yanke na Abdul Jabbar ni a ra'ayina an yi daidai domin ba mutumin da zai zo ya taba martaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rabu da shi da haka ni a ra'ayina wannan abu yayi daidai wa daida sunana Adamu Ibrahim wannan shari'a da aka yi an yi daidai kuma Allah saka mu gona da alkhairi sunana Shafiu Ilyas Ahmad ni ina goyon bayan wannan hukunci da aka yi jabbar saboda nan gaba za ka ƙara samun wani wanda zai ƙara yin irin wannan abun. Ya yi daidai ina goyon bayan gwamnati ta zartar da hukuncin da aka yi masa. musamman Alhaji Muhammadu Abdullahi. To ni dai ra'ayina da zan bayar akan wannan wannan abu da kotu ta yi daidai. Saboda kamar yadda bayan Allah ne magana, shi addinin musulunci daman ya zo da tsari. Akwai abin da za ka yi in ka saba addini kisa ne a kanka. To da haka abubuwan da nan ya saba addinin musulunci domin ya ci zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda yake wannan a nan Kano ba waje zai wannan abin ya zauna lafiya. A kowace rana ina samun damar sanin abubuwan da ke faruwa arewaci da ma sauran sassan Najeriya daga jaridar Aminiya. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko a twittercom aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast, Google podcast, Buzzsprout, Spotify da kuma in Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM Radio a jihar Plateau a kan mita 93.3, da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1. da kuma Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. Jaridar Aminiya labarin gaskiya a yaushe. Me ake ciki a Kano bayan yanke hukuncin? Shin garin ya ɗauki ɗumi ko kuwa? To, al'ummar jihar Kano dai gaskiya wannan abu bai wani za su kware da gaske ba, sakamakon kamar abin da suke tunanin za a yi ne wanda suke ganin kamar shine adalci a wurin su za a yi kuma aka yi. Saboda haka kowa ya fito bayan shari'a musamman waɗanda aka ɗan tauye musu zirga-zirga a wannan yanki na wafa nasarawa da kai zuwa gidan sarki da kewaye da kewayen kotun a halin da ake ciki dai babu wani abu gaskiya da yake faruwa kowa ya fito ya ci gaba da harkokinsa. Mun samu bayanan cewa an tsaurara matakan tsaro ko me yasa me dalilin yin haka? Eh kwarai da gaske akwai ah, tsauran tsaro da aka gindaya a faɗin jihar Kano musamman cikin birni da kewaye. Inda duk inda ka zaga za ga 'yan sanda da sauran jami'an tsaro suna kewaye suna dai kokarin tsare rayuka da dukiyoyin al'umma garin kar wani abu ya taso na fitina ko kuma hatsaniya daga bangaren shi su mabiya shi wannan bawan Allah ko kuma mutanen gari sun tsare duk inda ya kamata. Mm. Ah, mun zagaya cikin kwaryar birni musamman inda ake tunanin abubuwa za su iya hatsaniya ko kuma rashin jituwa zai iya faruwa mun gane wa idanunmu kuma jami'an tsaro suna nan suna tsare da irin waɗannan wurare musamman shi gidan shi abdul nasir kabara da masallatansa da ake magana inda a nan ne ake zargin ya furta waɗannan kalamai da suka jawo dukkanin wannan al'amari. Tun da kotu ta yi nata yanzu saura gwamnatin jihar Kano. Shin yaushe za ta zartas da hukuncin rataya da aka yanke ma Sheikh Abdul Jabbar? Antoni Janar na jihar Kano kuma kwamishinan shari'a MA Lawan ya yi magana da yawun gwamnati da turanci. Wakilin Musalim Umar Ibrahim ya hossara kuma ya karanto. Mun samu tattaunawa da Attorney General na jihar Kano wanda ya bayyana mana cewar da su suka kai Abdul Jabbar kara kotu kuma sun ba shi dukkanin dama da ya kamata a bashi domin ya kare kansa. To amma ba bata cimma ruwa ba domin bai iya kare kansa ba kuma yanzu gashi kotu ta yanke masa hukunci. To ya kuma bayyana mana cewar mai girma gwamna a shirye yake kamar yadda ya alkarwanta a baya cewar dukkanin irin hukuncin da kotu ta yanke masa gwamnati za ta tabbatar da cewar wannan hukunci an yi shi bisa doron doka kuma har yanzu yana nan kan batun cewar in aka yanke masa hukunci musamman hukuncin kisa zai saka hannu a wannan hukunci domin a gudanar da abin da ya kamata ya kara da bayyana cewar kamar yadda har yanzu yana nan akan doron bakarsa na cewar kesin hanifa ma wacce ita ma ya alkawarin cewa zai sa hannu idan har aka yanke wa wanda ya kashe ta hukunci shi ma zai sa hannu domin a kashe shi duk da dai yana da kwana talatin domin ya ɗaukaka ƙara ana jira ya ba da tabbacin cewar tabbas ah, shi zai sa hannu domin a aiwatar da abin da ya kamata. Da yake yau Juma'a bari mu rihe shirin da kunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau. ga mukaddashin editan jaridar Bashir Yahuza malumwashi A kamar yadda aka saba a wannan makon Aminiya tana kunshe da manyan labaru kamar haka. Babban labarin Aminiya na farko a wannan mako shine takaita amfani da kuɗi cikin 'yan kasuwar karkara ya ruwa. Babban mu na gaba mun yi shi ne kan Hausawan Fatakwal. da ba su taba zuwa arewa ba duk da cewa sun shafe shekara 100 da kafuwar garin a ainihin fatakwal akwai kuma tattauna ta musamman da shugaban kungiyar injiniyoyi ta najeriya injiniya tasi'o sa'ad gidare wudil wanda ainihin ya yi bayani sosai game da ainihin kungiyar injiniyoyi da kuma aikin injiniya da sauransu waɗanda suka shafi kungiyar tasu a labarin ƙasashen waje kuwa muna ɗauke da labarin da ya ce sama da mutum dubu tara aka yi wa kisan gilla a yammacin afirka akwai kuma labarin yadda iran ta sake zartar da hukuncin kisa a bainar jama'a akwai kuma labarin wani likita mafi tsufa a duniya bane shekara ɗari, amma kuma ya ce ba zai daina aiki ba ma'ana ba zai ritaya daga aiki ba har ya rayuwarsa a labarin al'ajabi kuwa muna ɗauke da labarin wani magidanci da ya kwashe wata tara cikin ƙubar matarsa wacce a kullum take laƙada masa duka har tsawon wata tara a labarin wasanni kuwa mun yi sharfi da nazari game da shin ko messi zai share hawayen 'yan argentina a bana kasancewa cewa kungiyar ita ce za ta kara da kungiyar kwallon kafa ta kasar faransa a lahadi domin daukar kofin duniya na bana wanda ake a kasar qatar wannan sharfi yana nan a cikin wannan shafi na wasanni an gaida mukaddashin editan jaridar aminiya bashir yahuza malumhashi da fatan kowa zai garzaya ya sayi tashi jaridar. Jaridar Aminiya labarin gaskiya a da yaushe. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aikina Muhammad Awal Sulaiman da wakilin Musalim Umar Ibrahim a Kano. Da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma editan Musagir Kano Sale. Ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.